ke ki je ki nemi yar aikin ki da kika aje ko yar gadi a nan gida amfanin da zan yi wa awal wallahi baki saki masa ba da tsohuwar zuma ake magani ai na kai ka abin ka zai talaka ka san ni da ba wai na saba da zuwa nan ci daɗi tunda ba abu amma tunda na aure Nafisa wata rana ta zo da ni nan sau ɗaya na ziyar da ake zuwa. sai da lokaci na kan dan nemi wani abu a wurinsa ba irin lokutan ne ba mukan tsawo tare da kashi ne kake jin kana yadda ake ji yadda kake ji ni ma haka nake ji a cikin raina na yi duk iya kokarin da zan yi don mu kwashi kudin alhaji abin ya gagara <laughs> ba ka taɓa yin sata ba ma yau a cikin ɗaki a ɗiba mun kai mun sata kan magana alƙawarin da muke da shi ko kuma Wasu shawara kika yi kana da nagartar da mace za ta so ta kasance tare da kai amma ka san cewa dai alhaji ado yana suna kuma ni ma ina son shi ka san har yanzu akwai burbushin sansa a cikin raina ko ni fa na ga kamar baka damu da rayuwar yaran nan ba kwata kwata wallahi ni ne uba na gari wanda in damu da yayana ke na fuskance ki gaba ki nan gidan duk sharar da ka da bola ki da ba da zaki dora a kase ni ko yayana to wallahi ƙarya ne ba na abu bane kwantar da hankali duk wannan ba na abu bane <laughs> to ni ne na ta ina ji alhaji kama an gama an gama an gama ku wuce mu je mu tafi Inda har zan tura na shaƙi, Nafisa da shaƙa ita da Hadiza, to babu zaman lafiya a gidan nan. Da kansu za su ji sun tsana abu. Abin zai zama biyu. Ga wannan larurar ga kuma tunane-tunanen da za ki rike. rayuwa